ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوبيو قوة وتربيء الثاني أو ربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبور da ɗari hudu da arba'in da bakwai da kuma wata ɗaya da kwana biyu Allah ta baraka wa ta'ala sai da kwana biyu ba wata biyu da kwana biyu eh kuwa ina yi na rubutu ne wata biyu da kwana biyu bayan haka Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da mu muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa ana nan da yayin yanzu abbas ko nan ne gaba sautin yayin nan haka a ina muke inda muke eh, yaya ba da uku muku da hudu dai ku a da uku bayan guda biyu ne tasa'in da uku قوله تعالى قل رب قل turiyanni ma تريني ما ka faɗa masu ya Allah ko dai ka nuna min abin da ka yi musu gargaɗi da shi na halakarwa ko ladabtarwa rabbi fala ja'alni Allah kada ka sanya ni fil qaumi zalimi cikin mutane azzalumai sakamakon azzalumai in ya zo? Allah ka fitar da shi nan aljabi ne yake wannan du'a'i abin da ke mutanen nan an faɗa musu sun gije an yi sun gije an yi sun gije kuma sun cutar da ni sun cutar da kai sun cutar da addini ka yi alkawari za ka ladabtar da su in ma dai ka nuna min lokacin wannan ladabin in ga irin abin da za a yi musu ladabi da shi roƙo Allah kakkasa ni cikinsu ne na yi bara'a da su ba haka sai wannan shi ne saƙon da ke cikin kayan adin kule abubuwa guda biyu da sai dai manya-manya amara jalla wa'ala yahu sallallahu alaihi wasallama fi akainil ayatain Allah ya umurci manzonsa cikin ayoyin nan guda biyu alkarimatin alkarimai alkarimatin an ya rabbi in ma turiyanni ma yu adun ai in turini in turini ma tuhiduhum min al'azabi idan ka nuna min gargaɗin da ɗaya musu na halaka su na jefa su cikin jarrabawa bi an tun zilahu bihim ka saukar da dadabin ko azabar a gare su wa ana hadirun shahidun ina nan ina gani ai ara nusulahu bi Ka ganin annabi bai yanki zai ga azabar azaba ta Allah ce ladabi na Allah ne ya kace kai abun da za ka yi ka zuba ido ko ya za a yi ko a yi wannan azaba ko a fasa wannan azaba duk dai ainihin wannan kayi naka wani nuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah ba Allah bane ba shi kuma bai da tarayya da Allah saboda haka nan kane shi nuwan shi shi wannan abu da ma za a yi ko dai a yi nan ko a yi bayan na mutu don duk tabbas kafin gwamnati kuma wannan naka ne sai yadda ka yi ta تجعلني fil القوم الظالمين kada ka sanya ni mutane cikin mutane azzalumai ai la ta ja'alni fi jumlati mu'azzabina azzalimina kada ka sanya ni cikin rinkin waɗanda ake wa azaba macuta bal akhrijni minhum فتن بني بجتكنسو ونجني من عذابهم فكيرك بني دج عذاب الدزاء مصر وقد بين تعالى في مواضع أخرى الله أي بياني كريم وانا بياني أوليه أنه لا ينزل بهم العذاب بعضي سوكم مصد عذاب وهم في وهو فيهم النبي نفسه ما بلا فقد هذا بين تشمس وفي أنفر دشيته وذلك في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah bai kasance mai masu azaba ba kana cikinsu, albarkacinka azaban za ta tsaya. Wa bayyana huna annahu qadirun ala an yuriyahul azaba. Nan yayi bayanin cewar ainihin yana da ikon nuna masa azaban. الذي وعدهم به في قوله تعالى وإنا على أن نريه وأن نريك ما نعدهم قادرون ولكن وإنا لقادرون منادئك على أن نريك منونا ما كما نعدهم كركتين جمسوس كيما كجني جوجك كهوشي وبين في سورة الزخرف annahu in zahaba bihi qabla ta'abihim in ya tafi da annabi kafin a yi musu azaba haka karfi ransa ya koma ga Allah fa innahu mu'azzibun lahum azaba za a yi musu ita an riga an yanke an tabbatar azaba za a yi ta wa ko wa muntakimun minhum zai da masu da martani don sun cuci Allah sun cutar da manzan Allah sun cutar da mummunai saboda haka Allah ya yanke ba zai kyale su ba da mahalata ba ta riga ta tabbata wa annahu in azabahu, idan yi musu azaba wa huwa hadir wa huwa muqaddirun alayhi in yi musu azaba annabi na raye yana da iko kan yi musu azaba zalika fi qawlihi ta'ala fa imma nadhhabanna bika wajen mu tafi da kai inna minhum muntaqimun mu masu mai da martani ne gare su sun riga sun cancanci ladari sun cancanci azaba nan annabi ba ta ya azabar ba yana da ikon nuna masa azabar yana da dama ya bata bayan shi jin hankalin sai kwanta azaba ce ko to za a yi masa ita aw wa adana wa'adnahum ko mu nuna maka abin da muka yi alkawali muka yi gargaɗi za mu yi masu fa inna alaihim muqtadiruna fa inna muqtadiruna muna da iko akan wa'annan mutane to ina kai wuciya nan za mu tambaya ku yadda abin ya zo a haka sai a tafi da shi a haka